الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wannan garji na azhar da ake gabatar da wannan daura a wannan masallaci na ma'akil bin yasar da ke nan mina fadar jihar muna karatu ne a cikin littafin a tafsiratu fi ulumin qur'an amma da ta Ulumin qur'an muna magana a kan jerentuwar ayoyi na alqur'ani da kuma surori na alqur'ani ma'ana kenan a cikin almabhas a at a darussa uku da suka gabata mun yi magana ne akan abin da ya shafi tartibul ayat mecece ayar ita karan kanta a gundarin bakin larabci mecece ayar a yaren ulumul qur'an biyu kenan qur'ani adadin ayoyi nawa yake da su uku kenan mun yi magana cewar lissafi mafi yawa a kirdiga ayoyin qur'ani shine ayoyin alqur'ani suna sun kasance ne dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida wannan shine lissafi mafi yawa lissafi mafi kaɗan shine dubu shida da ɗari biyu da hudu babu wani lissafi na ayoyin alkur'ani da yake sama da dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida muddin ka samu da talatin da bakwai to ka san ka samu kuskure balle hake mafarkin wani dubu shida da ɗari shida da sittin da shida yau za mu tashi tsagi na biyu na wannan mabahas din tunda dama ya ce mana al-mabahasu tasi tartibu ayatul qur'an wa suwarhi ay tartibu suwarhi yanzu mun yi magana ta abin da ya shafi tartibul ayat malam ya nuna mana cewa su jerantuwar ayoyin alqur'ani mai girma jerantuwa ne da ubangiji subhanahu wata'ala ne ya jeranta su ya aiko malaika jibril malaika jibril ya fada manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama manzo Allah sallallahu ya ce da sahabbai ba'u ayata kaza fi mawdi'i kaza mun gano wannan to shin wannan haka yake shi ma alqur'ani a surori ta bangaren surori haka suka kasance daga fatiha sai bakara sai ali imran sai nisa Shi ne batun kenan da za mu tashi a tsage na biyu shi yasa malam yace a suwaru wa tartibuha surori da kuma jerantuwarsu ta ɓangaren jerantuwa in ana magana saukar su daban ayar da sura ta fara sauka ta ce ikara sannan sai mudassir to hakan nan kuma ta ɓangaren jerantuwarsu haka yake ikara ko ku fatiya bakara al-imran ma'ida shine abin da zamu yi magana akan wannan su da izinin mai duka malai ce a suratu lugha ma'khubatun min suwar madina li ihatatiha bi ayatiha ihatatu as bil bunyan wa qil ma'khubatun min as-surati wa hiya ar-rutbatu wal manzila wa min qawl shair alam tara anna Allah a'taka suratan tara kullu malikin dunaha yatazabzab قال الصورة لغة in an ce sura a gundarin bakin larabci wanda yake nunawa shi ne ma'ana ya ce ma'akubatun an turo ta ne min madina daga ganuwar gari garuruwan da suke da ganuwa irin su mina zaria kano sokoto da dai garuruwan da suka shahara fitattun garuruwa da garuruwa za a ga suna da ganuwa na fata san ganuwa ai inda ba dan kasa da shekaru abin da ba ai san ganuwa ai to shi ne ake suwar madina ganuwar da ta kewaye gari gini da ake yin shi dan a kewaye gari ya zama na garin ya koma tsakiya to zaka lura wannan gini shi ya kewaye garin gaba daya shi yasa ake da kofar gari Ka za akwai kofar dan agundi kofar mazugal kofar gadan kaya kofar nasarawa in kana kano ko kofar durbi in kana katsina ko kofar gaje sauransu za a ga kofa kaza kofa wannan ba kofa shiga gida ba ce a kofa shiga gari ce shi ne mana ya ce li haqatiha bi ayatiha kenan an kira sura a ƙwar'ani ne saboda ita surar ta kewaye ta kunshi ayoyin da ke cikin surar in ka ce suratul fil alamtar kai fa'ala rabbuka ya ashabil fil ita surar ta ƙunshi ayoyin da ke cikinta babu wata ayar take a waje kamar yadda ganuwar ta kunshi gidajen da ke cikin garin babu wani gida a waje ihadatu suwari bil bunyan irin yadda katanga ta kewaye gidajen mutane haka na ita ma surar ta kewaye ayoyin da ke cikin ta wannan ita ce ma'ana ta farko ma'ana ta biyu wa qil usman al suka ce ma'qubatun min as-suwara min as-sura wa rutuba an turo ta ne daga asura in an ce asura yana zuwa da ma'ana ar-rutuba matsayi wal manzila da daraja akan ce lahu suratun yana da matsayi ko yana da ɗaukaka wa yana daga cikin irin wannan ma'anar a ce asura ma'anar matsayi da ɗaukaka qaul sha'ir magana a ashar nabigatul hubyani yace alam tara anna Allah ataka suratan ashe ba ga Allah ta'ala ya baka matsayi ba kaga ba za ka ce alam tara a Allah ataka suratan Allah ya baka sura ba Allah ya baka matsayi tara kulla malikin kana ganin dukkan wani sarki duna hayata zabzabu kasan wannan matsayi naka yake ta kara kaina kenan matsayinsa ya ɗoru akan matsayinsa kun fahimci wannan sai zai nuna kenan ashe sura tana da matsayi da zara an ce sura kaza kowa ya riga ya santa kamar yadda yake da an ce sarki wane an riga an san ta bangaren larabci muke yi ba ta bangaren sura a yaren ulumul qur'an ba kenan yanzu sura tana da ma'anoni guda biyu akalla a fagen larabci ma'ana ta farko ma'akubatu min suwaril madina min suril madina an ciro ta daga ganuwar da ke kewaye gari saboda me saboda ayo surar ta kunshi ayoyin da ke cikin sura ma'ana ta biyu sura tana da ma'anar almanzilatu wa rutuba saboda ita ma sura tana da wannan matsayin dan ta kunshi ayoyin da ke ciki wannan ta bangaren larabci kenan amma ta bangaren yare na ulumul qur'an da an ce suratul ma'ida suratul an'am suratul a'raf me ake nufi shine ne ya ce fil istilah ta'ifatun min ayatil qur'an jama'at wa jama'at wa dammanat ba'daha ila ba'd hatta balagat fi quli milkidar alladhi aradahu Allah subhanahu wa ta'ala laha wa fil istilah ayaran ulumul qur'an ayaran shari'a idan aka ce sura ta'ifatun min ayatil qur'an wasu tawaga ne wasu kaso ne wasu tari ne na ayoyin alqur'ani mai girma tari na ayoyin alqur'ani mai girma jama'at da ta tattara wa dammat kuma ta kunshi ba'daha ila ba'dun sashin ta zuwa sashi ayoyi ne da suka kunsu sashi zuwa sashi hatta balagar fi quli har suka kai ta bangaren tsawo al-miqdar allazi aradahu Allah subhanahu wa ta'ala gwargwadon abin da Allah ta'ala ya kaddara sai malam ya ce ta bangaren tsawo bai kawo ta bangaren gajarta ba shi yasa malamai suke cewa wa qalluha salatu ayat mafi karantinta ayoyi uku ma'ana idan tambaye ka an ce mecece sura sai ka ce ta'ifatun min ayatul qur'an wani kaso ne na ayoyin alkur'ani mai girma kenan ba duk ayoyin qur'ani ne suke sura ba in an ce sura wasu kaso ne na ayoyin alkur'ani mai girma jama'at da ta kunshi wa dammat ta tattara babu ila babun aya sashin aya zuwa aya ma'ana aka kunshi ayoyi hatta balagar fi qulil miqdar allazi aradahu Allah subhanahu wata'ala har ta bangaren tsawo gurgurdan abin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara wa aqalluha thalath ayat mafi karancin su ne ayoyi uku kenan babu ayoyi biyu babu ɗaya abin da sa muka cewa qalwa salaf ayat shine abin da Abdul Aziz Az-Zamzam ya faɗa yace wa suratul qa'ifatul murtarjama salasu ayin li aqalliha Ya yace wa sura idan aka ce sura at-ta'ifa mun ga da malai ya faɗa ko malai ce qaifa shi ma yace at-ta'ifa al-mutarjama wacce take kunshe da waɗansu bayanai salasu ayin ayoyi uku liya kalliha su ne mafi karancin su sima da haka aka sani sai nuna mana babu sura mai aya ɗaya babu sura mai aya biyu surorin da muke da su masu ayoyi uku ta farko uhm, suratul asr ta biyu suratul kawfar ta uku uhm, za ku tashi tsaye kenan ni na faɗi biyu eh ta farko suratul asri ta biyu suratul kawfar ta uku duk ku ta hitsi duk ku ta hitsi mana ku ta hitsi ka faɗa ne tashi mana tashi tsaye A haska musu kowa ya gansu ya ce ba san asibiti ne hada su hada musu kaga kan duk ba su sani ba suratul suratul nasr fi idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja to da kace guda biyu ba kawo ba kai bajinta ba suratul suratul asri daya suratul kawfar biyu suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fathu uku kace biyu ayoyi surori masu ayoyi uku guda uku ne baka bayar da kafi ba amma a ah, su shi yasa baka faɗa ba to kowa ya zauna yau da an tada su kar ku bari in sake tada ku masha Allah idza ja'a lahi ayoyi ne take da su uku surori masu ayoyi uku guda uku ne aga uku tashi ga uku kenan ko so nawa so uku na'am wannan ita ce sura wa bada'at kullu wa bada'at kullu suwar alquran bara'a wa al illatu fi zalik anna al basmalata fiha ma'na al aman wa bara'atun nazala bis sayfi wa qital al yanzu mun ce sura kamar da muka san ce aya kuma mafi karancin sura ita ce sura ta kunshi ayoyi guda uku kuna na da ke ko amma mafi yawan su ba a maganar ayi mafi yawa ba saboda dai akwai mai yawa sura ta fi kowace yawa ita ce suratu al ita ce ta fi kowace yawa mana yace wa bada'at kullu suwaril qur'an kowace sura ta alqur'ani ta fara ne bil basmala da basmala idan aka ce basmala shine qauluka bismillahir rahmanir rahim idan aka ce hawqala shine qauluka la haula la quwwata illa billah idan ka ce haulala shine qauluka la ilaha illa bil kowace sura ta fara da bismillah ma ada bara'a in ban da suratu bara'a ma'ana suratu tauba kenan kenan suratu tauba tana da surori nawa tana da sunaye nawa ana kiranta bara'a kuma ana kiranta suratu tauba a sai kenan surorin alkur'ani mai girma suna da sunaye a kan wanda suka sansa da shi kenan suratul fatiha tana da wani sunan da ba na fatiha ba wata suna umul qur'an وبدأت كل سور القرآن بالبسملة ما عدا bara'a. بند براءة براءة تنا سورة براءة كما da سورة a tauba an kira ta bara'a saboda bara'atu min Allah wa rasuli an kira ta da tauba saboda an faɗi tuba a ciki sosai da sosai wa bada'at kullu suwar al-qur'an kowace sura ta qur'ani ta fara da bismillah haka imam shatibi rahimahullah azza wa jalla ya faɗa cewa la budda min afif da ka suratan siwaha fil ajza'i khayyara man tala ko khayyara man tala wa la budda min afif ka babu makawa dole in zaka fara karatun in zaka fara karatun sura sai bismillah duk surar da za ka karanta in dai za ka fara farkon sura sai ka yi bismillah siwaha in ban da suratu bara'a wasil ajza'i amma mutum zai fara a tsakiyar sura in an ce tsakiyar sura ana nufin daga aya ta biyu abin da sama ba wai ta bude tsakiya daidai wa daidai ba a tsaji na sura khayyara mantala wanda zai yi karatu yana da zaɓi ko dai ya bismillah ko ba yayi bismillah ba wannan ya shafi bara'a din da wasu surar ma'ana yanzu in za ka karatu sai za ka tashi ya ayyuhal ladzina amanu inna kaseera min al-ahbari wa ruhban ka samu kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladzina amanu inna kaseera min al-ahbar amma in za ka fara farkon sura sai dai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bara'atu min Allah wa rasulihi ila alladzina ahadtum min al-mushrikeen fasihu fil ard arba'ata ashhur shikenan wa da kullu suwar alqur'ani bil basmala ma ada bara'a in banda suratu bara'a saboda me shi sa malai ce qil wasu malamai suka ci al illatu fi zalik abinda isa suratu bara'a ba a fara ta da bismillah ba annal basmalata fiha ma'anar aman bismillah ta ƙunshi ma'anar aman aminci wa bara'atun ita kuma bara'a nazala bi ta sauka ne a kan takobi abin nan litanziliya bi sayfi lakabu basmila saboda ta sauka akan takobi ne to kuma ba magana bismillah kenan ko wa qital mushrikin da kuma yaƙan mushrikai wannan ma'ana wannan kaɗan kenan daga cikin abin da malam ya faɗa idan mutum yana son ya fahimci ya dada ƙarin haske ya dada samun ƙarin haske na abin da ya sa ba a sanya bismillah ba a farkon suratu bara'a sai ya duba adwa'ul bayan fi ibahil qur'an bil qur'an na muhammad al-amin shankiti yayi bayani a farkon shafin farkon bara din yayi dogon bayani maganganun sahabbai da tabi'ai shin dan bara'a da amfani sura ɗaya ne ai tsakanin sura da sura ana bismillah eh tsakanin sura da sura ma'ana sura guda ana mata bismillah ba mata bismillah an ga bismillah to wannan surar ta kare za a shiga sabuwar sura shi ne ake kawo bismillah ma'ana ka kammala araf za ta shiga anfal to yanzu kenan da anfal da bara'a sura ɗaya ne ko sura biyu tunda ba bismillah tsakaninsu kun gane wani hisa ko gajira ce mutum lalle ilalla an ya duba adwa wal bayan sai idhar alquran bil quran zai samu karin bayani sosai da sosai قال وعدد سور القرآن في المصاحف العثمانية عشرة سورة وهذا هو المعول عليه قال وعدد سور القرآن عدد سورين القرآن من جرمة في المصاحف الأثمانية أكفن القرآن دي سيدنا أثمان يسا أكوكوفا أكوفا أيكا رسول بروروا مئة وأربعة عشرة آية دليني دقوم شهد سوروني دليل دقوم شهد a ƙur'ani wanda sayyidina Usman ya sa akwafa a aika su zuwa garuruwa shine al-masahif al usmaniyya mi'atun wa arba'a asharata sura surori ne ɗari da goma sha hudu wa wannan maganar na cewar ɗari ne da goma sha hudu huwal ma'awwalu alaihi shine abinda ake aka yi ittifaki a da i ya ce wa haza huwal ya nuna kenan kamar a wata magana ita ce kuma shin bara'a da amfal sura ɗaya ne li ila su da alam tara kefa sura ɗaya ne ita sura biyu ne tunda an ce li ila fi da oh, an ce anfal da tauba da bara kaga da din da aka sa ya nuna daban-daban ne malamai suke cewa in ka duba alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim qaran ababil tarmin bi hijaratin min sijil faja'alahum ka asli ma'kul li ila fi quraish shin yayi musu haka ne li ila fi quraish domin kaza kaza na shawa malam wa za huwa al-mu'awwal saboda haka surori na alqur'ani mai girma surori ne 114 mun fahimci wannan da kyau kuma akan haka malamai su a musahif na na Uthman wanda ya rubuta yasa aka rubuta a gaban sahabbai sahabbai duk suka tabbatar da wannan sa'ali bin abi kwali duk sauran sahabbai suka tabbatar da wannan saboda haka qur'anin da za a ce mai ko littafin da za a ba sunan qur'ani a ce ba yana dauke da wannan sakon bane to kaga wannan ba qur'ani bane dama wani littafi ne aka ba sunan qur'ani kamar ga zan ce akwai wani abu da ake kira shi mushafu fatima ko mushafu ali da sauransu za ga mabiya addinin shi'a shi akan shi suke waɗannan surori ɗari da goma sha ɗari da goma sha hudu malamai sun kasa su gida uku akwai waɗanda suka sauka a makka akwai waɗanda suka sauka a madina akwai waɗanda aka yi saɓani a kansu shin sun sauka a makka ne ko sun sauka a madina wa zai maimaita min akwai akwai akwai barakallahu fikum akwai waɗanda ake saɓani a kansu an yi saɓani a kansu ne shin a ka aka saukar da su ko a madina idan aka ce a makka ana nufin fa waɗanda aka saukar da su kafin manzon Allah sallallahu ta'ala ya ƙaura zuwa madina da zaran kin ji an ce sura makiya ko kada an ce sura makiya to ana nufin wannan surar an saukar da ita ne kafin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi hijira zuwa Madina sawawa an saukar da ita yana Makka din ko an saukar da ita a daren Isra'i yana Baitul Maqdis ko an saukar da ita a da'awa da ya tafi zuwa Qa'if ko an saukar da ita a wajen Makka ko ma ina aka saukar da ita in dai a cikin shekaru goma sha uku farko ne to waɗannan surori ko waɗannan ayoyi ana kiransu makiya ko riƙe wannan da kyau idan ka ji an ce madaniya to ana nufin duk surori ko ayoyi da aka saukar da su bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ƙaura daga makka zuwa madina bayan da ya je madina a shekaru goma da i a madina kafin ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ayoyi da aka saukar a waɗannan shekarun su ake kira madaniya kuna jina da kyau ko da kuwa an saukar da su ne a lokacin da ya tafi ta buka. ko da kuwa an saukar da su ne a lokacin da yake badar ko da kuwa an saukar da su ne a lokacin da yake hajjatul wada tun da dai yanzu an saukar da su ne bayan da in kaura ya koma madina to sunan waɗannan sura ko waɗannan ayoyi sunan su madaniya kenan kun lura da kyau lokaci aka yi la'akari da shi aka yi la'akari da shi ko wuri lokaci in lokacin kafin hijira ne sunan su in bayan hijira ne madaniya kuma waɗannan wurare biyu ake da su ko dai makiya ko madaniya babu kudusiya a ce an sauka da ita lokaci yana baitul makadis daren isra'i babu qa'ifiya a ce an sauka da ita lokaci yana qa'if da yazo da awa babu tabukiya cewar lokacin an sauka da ita yana kan hanyar zuwa tabuka a'a duk babu wannan ana fatan mun fahimci wannan da kyau ibnu hassar a cikin littafin shi annasikh wal mansukh ce su almadaniya guda ashirin ne ittifaqan ma'ana an yi ittifaki waɗannan surori ashirin madaniya ne ya sake cewa akwai surori guda goma sha biyu da an sa an malamai sun ƙara ma juna sani akan makiya ne ko madaniya su kuma guda goma sha biyu ne yanzu masa samu nau kenan na kace ashirin masani talatin da biyu sai ce ma siwa za ka na zulhu abin da ba wannan ba to a maka aka sauka da shi madaniya ashirin al fiya goma sha biyu nawa kenan talatin da biyu saura nawa a cikin ɗari da goma sha hudu saura tamanin da biyu waɗannan tamanin da biyu suwar ne da suke makiya isa abdulaziz zamzani ce makiyihu ما قبل هجرة نزل مكيه ما قبل هجرة نزل والمدني ما بعدها وانتصل في لسافوسو in an ce makiya shine ma qabala hijira in ce madaniya ita ce ma ba'da hijira madaniya guda ashirin ittifaqan wanda ake sabani guda sha biyu sauran makiya kenan makiya sun fi yawa tunda sun dauki kaso tamanin da biyu a sura makkiya ba a rasa ayoyi biyu uku zuwa hudu da suke madaniya kamar yadda a sura madaniya ba a rasa ayoyi biyu uku da suke makiya sai ce wa rubu mastasniyat ayun nuna suwari da yawa an yi istisna'in ayoyi a cikin sura sura ce tana da aya ɗari an sauka da ita a makka kaga ta zama makiya kenan baya rasa a samu biyu uku hudu goma da suke madaniya to kaga idan an samu goma madaniya kuma ayoyin ɗari ne yan saura ne kenan casa'in kaga a ce kuma eh, goma tarin gari casa'in shi yasa ce wa rubu masu suniyat ayoyin mina suwari sau da yawa an yi sina'in ɗin ayoyi a cikin saura an yi rubutu akan almakki da almadani domin almakki wal madani ilimi ne mai zaman kashi da yake da alaka da nasikh wal mansukh yasa ma yace li ya'lamu nuskha wa takhsisa mujtahidun yu'addu al-hukma bi tarihi wan nafari akwai makki akwai makki bin abi talib alƙaisi yana da littafi na almaki wal akwai abdulaziz bin ahmad bin sa'id ad-dumairi yana da littafi na almaki walmadani akwai nuzulul qur'an na al-hasan al-basri akwai nuzulul qur'an lil bahak bin muzahib akwai yatimatu durar fi nuzuli wa ayatu suwar na abu abdullah muhammad bin ahmad bin muhammad bin ahmad akwai tanzilul qur'an na ibn shihab az-zuhri akwai fadail qur'an wa ma unzila min al bi makkah wa ma unzila bil madina nabi abdullah muhammad bin ayyub bin durais al wanda ya rasu shekara ta 294 shekara ta 294 ya nuna magana ka kenan ashe shekaru aru aru dan yanzu sama da shekara dubu da wallafa littafin wanda zai nuna maka ashe nazari akan almakki wal madani Da daɗaɗɗen al'amari ne an daɗe sama da shekara dubu ana magana kan almakki wal madani قال رحمه الله وتنقسم الصور باعتبار القول والقشر إلى أربعة أقسام yace wa tanqasimu suwaratu suwaru surori sun karkasu bi itibaru ƙoli wal qisar in muka la'akari da dogaye daga jeru za a iya kasa su ila arba'ati aqsam zuwa kashi hudu in la'akari da tsawo da gajarta za a kasa surorin qur'ani zuwa gida hudu qala rahimahullah at wa hiya saba al wa al imran wa nisa wal ma'ida wal an'am wal a'raf was sabiatu qila al anfal wa qila wa bara'a li adam al bainahuma bil basmala wa qila yunus kashi na farko sune at-tiwal dogayen surori wa saba waɗannan kuma guda bakwai ne a cikin ɗari da sha hudu an cire bakwai saura a cikin ɗari da sha hudu an cire bakwai saura ɗari da bakwai barakallahu fiku ya ce atuwan akwai dogaye wahiyar saba surori ne guda bakwai su ne albakaratu wa ali imran wa nisa'u wal ma'idatu wal an'amu wal araf waɗannan duk ajere suke kaga sura daga ta biyu kenan ko ta biyu kenan ta uku alu imran ta hudu annisa ta biyar alma'ida ta shida al'ana ma'ana na nufin al-lissafa tun da kaga ba fatiha a ciki yawwa wasabi'a wacce ce ta bakwai Ƙila al-anfal wa bara'a wasu malamai suka ce ita ce suratu anfal da bara'a li adam al fasl bainahuma bi basmal dan ba a raba tsakaninsu da bismillah ba anfal tana da ayoyi 80 da wani abu bara'a tana da ayoyi 100 da wani abu kayan ka hada ya zama wajen 200 ba kaɗan kenan sai suka zama su ne cikon asaba'u tiwal dogayen surori masu tsawo wasu malamai ko suka ce wa kila yunus ita ce a suratu yunus ne ma'ana daga araf sai yunus sai ka lissafa bakara al imran an-nisa ma'ida an'am araf yunus su ne as-sab'u ko kuma an ka cire yunus sai ka lissafa anfal da bara'a waɗannan su ne as-sab'u sunaye da suke dogaye annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare ya karanta suratul a'raf a karatun sallan magariba eh? eh an sake mimita ne sallan ya karanta suratul a'raf a karatun sallan magariba za ku ga abun haka ne domin kuma magariba ku kuna barin ta ne har sai lisha ta kusa don wani lokacin sai magariba ta shiga da minti goma ko da minti sha biyar sannan a kira sallah kun lura sannan kuma a sake ƙara ba da wani lokaci sannan a tada sallah wanda yake da zarar lokacin magariba ya shiga in ake sallah za ka tana da tazarar lokaci amma shi yana gani ya zai a ce wai da sauran haske alhalin abin da aka ce rana tana faduwa lokaci ya shiga almi'un sai kashi na biyu surorin da suke biye da abduwal su ne almi'un surori masu ɗari zuwa ɗari da an ka lura waɗancan ko dai ɗari biyu ko ɗari biyu ba kaɗan a bakara ɗari biyu ɗari uku ba kaɗan ce ali imran ɗari biyu na cicci duk da malaman ƙididdigar ayoyin ƙur'ani sun yi saɓani akan waje ce ta kaza waje amma dai lissafin gaba ɗaya ya ba da ɗari biyu cicci nisa ɗari biyu ce ba kaɗan ma'ida ita ma haka to yanzu mi'un su ne ayoyin da suke ɗari surorin da suke da ayoyi ɗari zuwa ɗari da wahiya ma wani ya tsiwal wahiya ma ta zidu a yatuwa alami akin autu karibuha almi'un ma wani ya tsiwal su ne waɗanda suka biyo dogaye wahiya ma ta zidu a yatuwa alami a su ne surar da ayoyin da suke ayoyin suka ɗoro a kan ɗari autu karibuha ko kuma ayoyin sun kusa ɗari ba kaɗan ɗari illa ko kuma ɗari da su ake kira al-mi'un mana surori masu ayoyi ɗari ɗari kenan mi'a tana da jam'i kenan ko shine al-mi'un jan mazakar salim ne ko kuma mulhaqun da jan mazakar salim ne sai kashi na uku tsagi na uku al-masani ma wali al-mi'in wani hiya lati tuqaribu mia وسميت مثاني لأنها تثني في القراءة أكثر مما تثني الطوال والمئون المثاني ساجين أكو ما ولي المئين شين أبندك دك بيدا سوروري ما سآيوي أي وهي سور التي تقارب المئة سوني سورور دا آيوي سو سن كسر أي وسميت مثاني أنت رازو رسونا مثاني لأنها تثني في القراءة دومن tana yabo wurin karatu aksara masu fini tuwalu wal mi'un sama da ana yawa ana saurin kama su ana saurin kammala su sama da yadda ake saurin kammala dogayen surori da kuma yan ɗari ɗari kashi na uku kenan sai kashi na hudu al-mufassal ma wali al-masani min qisar suwar wa sunniyar bi zalika li kasrati al-fawasil allati bayna suwari bil basmala وقيل للقلة المنسوخ فيه قال رحمه الله المفصل sai tsagi na hudu na ƙarshe ma waliyal masani su ne surorin da ayoyinsu ba su kai masani ba kun masani surorin da ayoyinta sun kusa da ɗari amma ba su kai ɗari ba to yanzu al-mufassal su ne ayoyin ma da ba su kusa da da ayoyin kusa da ɗari ba malai yace min qisari suwa daga cikin gajerun surayi wa sunniya da zalik an kira su ne da al-mufassal saboda ne li fawasil saboda yawan rabewa da ake da shi allati baina suwari bil basmala wanda ke kasance tsakanin surori da basmala lokacin da wani ya karanta bakara kafin ya samu bismillah da za ta shigar da shi ali imran akwai doguwar tafiya in dai ba tashi iya je ci abinci dan an jima ya dawo ya bismillah ba domin zai sake ci gaba da karatu ko ba ke ba amma in dai in ya fara bakara kafin ya samu bismillah kaga sai ya kai ali imran in ya fara ali imran kafin ya samu bismillah sai ya kai nisa kaga akwai tafiya to amma waɗannan su yi yawan samun bismillah tsakanin su wasu malamai suka ce a'a ba wai don yawan samun bismillah ne a tsakanin su ba liqillatil mansukh fi domin akwai karancin ayoyin da aka share a cikin su al-mufassal surori da suke mufassal ayoyin da aka share hukuncin su a cikin su kaɗan ne sama da ayoyin da aka share hukuncin su a cikin abtiwal waɗannan ta ɓangaren surori kenan masani sun kasu kashi hudu قال رحمه الله والمفصل طوال وأوساط وقصار فطوال من الحجرات إلى سورة البروج والأوساط من سورة الطارق إلى سورة لم يكن والقصار من سورة الزلزلة إلى آخر القرآن قال رحمه الله وللمفصل طوال وأوساط وقصار ita sura surorin da suke al-mufassal tsagi na hudu kenan surori da suke a tsagi na hudu al-mufassal suna da dogaye da ake kiran su tuwalul mufassal kuna jina wa awsaf suna da suna da tsakatsaki da ake kiran su awsaqul mufassal wa qisar suna da gajeru da ake kiran su qisarul mufassal mamita su al mufassal din sun kasu kashi uku akwai dogaye a cikinsu su ake kira tuwal al mufassal idan ka zai ce tiwal mufassal kai tsaye ka ba ana nufin tiwal na asali ba dan aka ce a tuwal ake shuru to yana nufin bakara ali imran zuwa surori bakwai amma ka ce mu mufassal ana nufin a cikin mufassal dogaye a cikin su ka ce ausaqul mufassal ana nufin tsakatsaki a cikin al mufassal din ka ce qisarul mufassal ana nufin gajeru a cikin mufassal din قال رحمه الله فالطوال دوغاي من الحجرات إلى سورة البروج daga alhujurat zuwa suratul buruj nan malamai sun yi sabani akan daga ina ma al-mufassal suka fara malam yace fatiwalu min al-hujurat sai malam yace sun fara daga suratul hujurat wasu ma suka sun fara daga jafiya ana fata mun fahimci da kyau sun fara daga jasiya wasu ka ce sun fara daga al-hujurat wannan zai taimaka maka sosai da sosai wurin wata tsohilin qira'ati fi subhi wa dhuhr tsawaita karatu a sallar asuba da sallar azhar da takaita karatu a sallar la'asar da magariba da yin karatu tsakatsakiya a sallar lisha eh to an ce tsawaita karatu a sallar asuba to kaga ko da cikin tiwalul mufassal ka karanta akwai alhujarat daga hujurat zuwa buruj hujarat qaf wan najm qamar juma'a tahrim talaq nun har zuwa suratul buruj wanda ta bangaren dogayen su kenan wal awsaf tsakatsakin su min suratul tariq daga suratul tariq ila suratul lam yakun zuwa suratul lam yakun suratul bayyina kenan sune tsakatsakin al-mufassal wal qisar gajerun surorin al-mufassal min suratul zalzalati ila akhir al-qur'an daga suratul zalzala ko zilzal zuwa karshen qur'ani eh a ai ba wai sai ne shi ai ba abin nan muke ba yan uwa mu duba mu ga yadda malamai shekaru aru aru suke magana kan abin da ya shafi ulumul qur'an ka san gaskiya al'amuran da ake a ulumul qur'an wani lokacin ba in kai la'akari da ulumul qur'an da muke karanta a sunan ulumul qur'an da kuma abin da yake ulumul qur'an a wurin malaman ulumul qur'an za ga shi ulumul qur'an din wurin malaman ulumul qur'an inda ya nufa daban nan kuma abin da ake karanta da sunan ulumul qur'an inda ya nufa daban wani yadda aka taso karatu tun daga farko har zuwa yadda ma surorin ɗari da goma sha hudun dubu da aka kasa su jira hudu akwai aktuwal akwai almu'un akwai almasani akwai almufassal hudu kenan su almufassal ɗin su kuma sun kasu gida uku akwai tuwal mufassal awsaf mufassal kisar almufassal wannan takaitaccen bayani kenan kan abin da ya shafi suroni malam bai shigar da mu kan asma'u suwar ba sunaye na surorin alkur'ani suratul fatiha an kira ta da suratul fatiha saboda ni saboda in an buɗe ƙur'ani ita ce ta farko fatihatul kitab kenan sai sai ai ta da fatihatul kitab la salata liman lam yaqra bi fatihatul kitab ana kira ta ummul qur'an ummul qur'ani wa fi ummul qur'an nazalat ummul qur'an wa fi ummul qur'an nazalat kaga tana da suna ummul qur'an kenan wa rasul ya ce la salata liman lam yaqra bi ummi alquran bi kenan sana tana da sura suna السبع المثاني سوى دمي ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم تكاك تنا سوري بقرة تنا سورة بقرة سوى دا أن أنبتك إسا بقرة أتكي إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن أن تذبحوا بقرة بند سورة البقرة تنا دون سونا كون شروع ما تاسن شي تنا دش ما تاسن شي تنا دون سونا تنا دا الزهراوان بقرة دا الزهراء كنا بقرة دا آل عمران تنا دا فسطاط القرآن تنا دا ni murya daga can baya nake ji bana ji daga sama sama suratu ali imran tana da wani sunan banda ali imran akwai wanda akwai waɗanda za su rubuto min mutum uku uku su rubuto min sunayen kowace sura kowace sura su rubuto min sunayenta guda uku uku suratul baqara ya rubuto sunayenta guda uku suratul al imran ya rubuto sunayenta guda uku suratul nisa ya rubuto guda uku in ga kuma za da sai mu baka uku uku amma mata biyar biyar muke ba su a bangaren gado sai ne zakar misal abul ne, amma bangaren karatu ilimi ne mai zaman kai shi fa asma'ul qur'an da izinin Allah ta'ala wata rana za a fito muku da shi ne ma'ahadin imamu shatibi asma'ul qur'an ke ba za ka fito da shi ba ne ka ce insha Allah fito muku da shi qala rahimahullah وقد اختلفوا في ترتيب الصور على ما هي عليه الآن هل هو توقيفي كترتيب الآيات أم أو هو من عمل الصحابة واجتهادهم كنت كراتو bayan wannan takaitacciyar muƙaddima da muke mecece sura surorin guda nawa ne makki da almadani almadani guda nawa ne almakki guda nawa ne wanda ake sabani akan su guda nawa ne ya suke ta bangaren tsawo da gajarta da sauransu yanzu abin da ke faruwa cin jerantuwar surori da muke ganin su a yau sura ta farko bakara a abin fatiha ta biyu bakara ta uku ali imran ta hudu nisa ta biyar ma'ida ta shida an'am ta bakwai araf ta takwas anfal ta tara bara'a ta goma yunus hud yusuf ra'adi ibrahim hijri nahali isra kafi maryam har zuwa suratul nas yadda suke a jere din nan kuna jira da kyau shin haka annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar da kasantuwarsu a jere ko ko aiki ne na sahabbai in kun lura irin wannan shi muka dinga tattaunawa akan ayoyi daga ƙarshe wanne sakamako muka fita da shi a ayoyi cewar tartibi ne na manzan Allah daga manzan Allah sallallahu ta'ala sallama daga mala'ika jibrilu daga rabbul izzati wal jabarut subhanahu wa ta'ala to su a surori na qur'ani fa shi yasa ya ce wa qad ikhtalafu tabbas malamai sun kara ma juna sani fi tartibi suwar wurin jerantuwar surori alama hiya alaihi al'an akan yadda surorin suke a yanzu akan yadda suke a haka hal huwa tawqifiyun shin tawqifi ne cewar ba ka da ƙari ba ka da ragi ka tartibul ayat kamar jerantuwan ayoyin alkur'ani mai girma au huwa min amali sahaba ko ko a'a yana cikin ayyuka na sahabbai ne wajtihadihim da ijtihadin su akan wannan za mu tashi darasi na gaba da izinin Allah ta'ala wannan matashiyar ita za mu karanta sai mu dora tunda wancan ya zai mana kamar muqaddima kenan akan darasi din subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu